Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula ta kararrawa ga bakin da suka ziyarci tashar AMD TV Hausa. Haka zalika ba danna subscribe kuma ba su latsa kararrawa ba. To ku danna subscribe kana kuma kula ta kararrawa. Ina godiya ga dimbin masoya da kuma abokan aikina na masana'antar Kannywood da kuma sauran masana'antun shirya fina-finai na duniya da suka ta tallata waka ta ta tangaran daga bakin shahararren mawaƙi kuma jarumin barkwanci ado isa gwanja wanda ake lakabi da limamin mata a shirin namu na yau mun zakulo muku labarai akan shahararren mawaƙin nan kuma jarumin barkwanci ado isa gwanja dangane da al'amarin waƙar shi ta tangaran inda muka hangi al'umma dama suna ta wallafa wannan hoto na tallar album din tangaran daga sharan mawaki na wanda kuka dade ba a ba wato Ado Isa Gwanja matashin da ya samu shura a masana'antar Kannywood da kuma kunnuwan masu sauraron waƙoƙin Hausa a arewacin Najeriya da ma kudanci da ƙasashen ƙetare wato Ado Isa Gwanja wanda ake yi lakabi da limamin mata tare da shahararren wakashi mai suna tangaran wanda muka hangi manyan jaran masana'antar Kano suna tallata mishi ita musamman da daraktoci da masu bada umarni haka zalika da kuma masu shida fina-finai da kuma manyan manyan jaruman nan musamman jarumi Ado Isa Gwanja da shida abokin aikin shi kuma mai gidan shi Adam A Zango sai kuma sharan jarumi kuma da umarni a masana'antar Kano Nuhu shi ma ya ce wannan matashi tallar wakar tashi ta tangaran kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula za kararrawa AMD TV Hausa ta kuci.